والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abdullahi bin abbas radiyallahu an a wannan unguwa ta rijiyar lemo cikin kanan dabo a yau yammacin juma'a bakwai ga watan jumadal akhira ko jumadal saniya hijira 1436 wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hukubatun mina tarih wannan shine darasinmu na goma sha hudu karatun da ya gabata mun ji yadda waɗannan sahabbai da sayyidina abubakar siddiq ya aika su suka tsayar ko suka kashe fitinar ridda ta ɓangaren tulaihatul asadi da kuma kabila asad da ghatfan sannan kuma da ridda wadda saja ta jagoranta a cikin banu tamim a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan yadda waɗannan sahabbai mujahidai suka gama da fitinar ridda wadda ta faru a cikin bani hanifa ƙarƙashin jagorancin musailima al-kazzab mala ya ce banu hanifata wa ma'arakatul yamama mun ɗan dawo baya kaɗan banu hanifa da yaƙin da ake kira yaƙin yamama gumurzuna al-yamama arsala abu bakrin khalid ibn al-walid ila yamama liqital bani hanifa sayyidina abubakar as-siddiq ya aika khalid ibn al-walid zuwa yamama yamama sunan waje ne dan me likitali bani hanifa dan ya yaƙi bani hanifa suwaye banu hanifa banu hanifa kabila ce sun zo sun shiga musulunci har ma sun aiko da jama'a tawaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa sun musulunta a cikin shekara ta tara da yin hijira daga cikin waɗanda suka zo suka ce sun musulunta a cikin bani hanifa akwai musailima ibnu habib musailima ibnu habib to wannan mutum musailima daga baya sai ya shelanci cewa shi ma annabi ne wannan tun maza Allah yana raye ya yi da'awar shi annabi ne wala Allah wasu malaman tarihi suna cewa bayan jama'ar da tawagar da suka aika wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun dawo lokacin da shugaban yamama ya rasu sai zan musailama ya daɗa samun dama ya yi ƙarfi a a ariyar ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari uku da saba'in da uku daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yana cewa musailamatul kazzab ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ja'ala li muhammadun al'amra min ba'dihi tabi'tuhu in muhammad ya sanya lamari ya ce abu zai zama bayan shi ni zan zama annabi bayan shi to zan bi shi kunga ga wanda ya rauna tun zamanin annabi yi ridda wa kadima hafi basharin kasirin min kaumihi ya zo cikin jama'a da yawa daga cikin mutanen shi ya zo yake wannan da'awa din ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in manza Allah ya yadda bayan ya manza Allah ya wuce to shine annabi fa aqbala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu thabit ibn qais ibn shammas sai manzan Allah ya fuskanto inda musailima yake tare da shi akwai sahabi sabit ibn qais ibn shammas manzan Allah yana rike da wani dan zarbar dabino wani dan yanki na bishiyar dabino ya zo ya samu sailima yana tare cikin jama'a shi sai maza Allah ya ce law sa'altani hadhihi alqit'a ma a'taytukaha ma a'taytukaha da zaka roke ni wannan ɗan abin da ke hannuna kwatankwacin kamar wannan abu wallahi ba zan baka ba walan ta'du amra amrallahi fika ba za kuma ka wuce lamarin Allah akan ka ba abinda Allah ya hukunta akan ka shi zai faru sai manzo Allah ya ce in ka bada baya Allah zai kashe ka Allah zai tozarta ka kuma ni ina ganin abinda aka nuna min akan ka sai manzo Allah ya juya ya tafi sai Abdullahi dan Abbas ya ce sai na tambayi na tambaya me manzo Allah yake ganin ina ganin abinda aka nuna min ta a kanka sai abu huraira yake cewa abin da ya faru manzo Allah yana ba da labari yana yin bacci mana Maza Allah na bacci sai ya ga hannunsa sai ya gan shi da munduwa ta ta zinare a hannunsa guda biyu kamar mu ce awarwaro na zinare guda biyu a hannunsa a rike a hannunsa ce manzo Allah ya ce sai lamarin su ya dame ni sai aka yi min wahayi ina cikin bacci cewa ka busa waɗannan abuwa manzo Allah ce da na busa sai daga sun tashi sama ne manzo Allah ce sai na fassara mafarkin da cewa za a samu wasu mutane guda biyu da za su yi ƙarya za su fito da karya bayana ɗayansu shine al'ansi wanda mun yi magana shi a baya wajen al'ansi ɗayan kuma shine musailima ne manzo Allah ce wannan abin da na gani na cewa sun tashi ma'ana kamar yadda manzo Allah ya busa cikin mafarki waɗannan abuwa suka tayi sama ma'ana haka lamarin waɗannan zai kare shi da abinda manzo Allah yake cewa za a gwada min abin da na gani a ka. sai yi da awar ana mai wahayi yana da wani ɗan ɗaki da yake shiga har ma yana da mai kiran sallah da ake sa hujair sai lama ya mai da sallah ta zama guda uku sallar asuba da azhar da isha ba kuma ta ba karatunmu da ya gabata da ya auri saja ita ya ɗauki a mutanenta sallar isha da asuba eh, ya yafe musu wannan amma al'aslu a gurin shi salloli guda uku ne sallar asuba da isha da azahar sannan ya ce kuma kada wanda ya haihuwa ta wuce ɗa ɗaya ɗa ɗaya kaɗai mutum zai yi to wannan banu hanifa ɗin sai suka kewaye shi da yawa daga cikin suka gazgata ya saboda jahilci wasu kuma saboda ƙabilanci sai suka bi suka ce annabi a cikinmu ya yafi annabi a cikin bani hashim to da ga ya samu jama'a kewaye da shi shine sai ya aiko da takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salamun alaika yawa manzon Allah sallama yace amma ba'du fa inni kari ushiriktu fil amri ma'ak ka sani ne an hada ne a cikin wannan lamari ne da kai an hada mu guri daya wa inna lana nisfal ardi rabin kasa naku ne namu ne wali quraishin nisfal ardi quraisha kuma suna da rabi dan haka tunda manzo Allah ba quraishi ne rabi yake mallaka mu kuma banu hanifa muna da rabi walakin na quraishan qaumun ya ataduna dai quraisha mutane ne masu ta'addanci masu wuce gona da iri wannan wasiƙa da ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama kenan almuhim dai wannan mutum yayi da awar annabta tun manzon Allah na da rai to anan shine mala yace arsala abubakarin khalid ibn al-walid ila al-yamama sai abubakar bayan ya zama khalifa sai ya aika Khalid ibn walid ya je can garin Yamama likitali bani Hanifa dan ya yaki mutanen Musailima bani Hanifa wa kana Abu arsala qabla zalika Ikrimah bin Abi jahal wa Shurahbil ibn Hasana gabanin nan sayyidina Abu ya aika Ikrimah ibn Abi jahal da Shurahbil ibn Abi ibn Hasana waɗannan mutane guda biyu su sai abubakar ya fara aikawa sai ya ce su je su yaƙi bani hanifa to sai kuma ya gaya wa khalid idan ka gama da asad kabila asad da kasfan wanda mun yi maganar satin da ya wuce to ka je kai ma ka haɗa karbi ku je ku samu ku yaƙi musailima wa kana adadu jaishi bani hanifa arba'ina alfan rundunar a bani hanifa mutum dubu arba'in ne ولما وصل خالد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنه da Khalid ya isa da ya iso sai ya zama shine jagora gaba daya sai ya dauki Shirahbil ibn Hasana sai ya sanya shi alal muqaddima kan gaban rundunar yaƙi kamar yadda muka bayani akan kasar rundunar gida hudu ko biyar a samu muqaddima da mu'akhira da maimana da maisara dama da hagu gaba da baya to wanda za su fara na gaban sai ya sanya kwamandan su mai kula da su shine shirahbil ibn Hassana. wa alal maimana a dama kuma sai sa zaid ibn al-khattab zaid dan khattab wanda yayan sayyidina umar ne wa alal maisara a hagu kuma sai sa aba huzaifa aba huzaifa wanda yake makarancin alkur'ani ne shi wannan mutum musailima manzo Allah ya rubuta mai wasiƙa ka bani ya bar duniya ya bai wani sahabi da ake kira Habib ibn Zaid al-Ansari yace ya kai masa lokacin da aka yi mai wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta sai ya kalli ɗan aikin ya ce a tashhadu anna muhammadan rasulullah ka shaida muhammad manzan allah ne sai wannan sahabi dan sako ya ce na'am eh na shaida sai ya ce to a wa tashhadu anni rasulullah ka shaida ni ma manzan allah ne sai habib ibn zaid ya ce ba na ji ba na gani ni ban ma ji abin da ka faɗa ban gani ba balantana ma in shaida ya sake maimaita ya sake maimaita masa da ya ga baya amsa masa sai zama jallocin da ya tambaye shi ya ƙi amsa masa sai ya yanke wata gaba ta jikin shi haka ya yanka ɗan saƙon manzan Allah gaba gaba da haka ya kashe shi saboda tsabar kabirci da rashin imani da tausayi to waɗannan bane hanifa ba duka bane suka yi ridda akwai wanda ba su yi ridda ba an samu wanda sun tsaya akan musulunci akwai sumama ibnu usal wanda kisan shi sananniya ce da dama mun sha jinta mutum ne jagora cikin mutane cikin bani hanifa babba ne an taɓa taba kamo shi a kashi garin madina lokacin da wasu abin suka fita da rundunar yaƙi suka kamo shi cikin ribatattun yaƙi za Allah ya sa ka ɗaure cikin masallaci za Allah ya zo ya same shi ce yaya kake wani hali kake ciki ya ce to in ka kashe ni ka kashe ma abocin jini wasu malamai suka ce ma'ana in ka kashe ne ka kashe wanda za a ɗaufan san shi ko kuma in ka kashe ne ka kashe wanda ya cancanta a kashe dama ya zubar da jini in kuma kai min abuwa to kai wanda yake mai girma mai daraja afuwa aka yi kwana uku sai manzo Allah ya a sake shi a tsawon kwana uku nan ana kyautata masa da aka sake shi sai ya fita bayan gari ya wanka sai da musulunta to wannan sumama shi da aka yi ridda bai yi ridda ba balma ya tashi ya dinga wa mutanen shi wa'azi yana kira zuwa ga musulunci yana hana su bin musailama yana ce musu iyakun wa amran musulman la fihi ku kiyaye lamarin da ba haske ciki wa innahu la shaqa'un katabahu Allahu azza wa jalla ala man akhadhahi ala man akhadha bihi minkum ku sani tabewa ce Allah ya rubuta ta kan duk wanda ya kama wannan tabarki a cikin ku wa bala'un ala man lam ya'khudh bihi minkum ya bani hanifa wanda kuma bai karbi wannan kira ba to jarraba ce Allah ya kama na kar ku yarda da wannan mutumi yi musu wa'azi yake cewa ba da za a samu annabi guda biyu kan lamari guda ɗaya manzon Allah ba wani annabi bayansa ya karanta musu alkur'ani kamar ya karanta musu suratu ghafir hamim tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي la ilaha illa-hu هو إليه المصير yace ku ji yadda wannan ayar take sannan ku ji irin abin da musailima yake bada cewa alkur'ani ne ya dibda uniki la sharaba tamna'ina wala al-ma'a tukaddirina o yana cewa ya dibda dibda shine kwado ya kai kwado kai kukan ka yadda kaga dama kai tayi ma la sharaba tamna'ina kai dai baka isa hana sha ba kana kuka baka isa hana sha ba walal ma a tukaddiri ruwan kuma baki isa ki bata ruwan ba kai kwado baka isa ka ruwa ba yace yanzu ka haɗa wannan da faɗin Allah ghafirin zambi وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كدو وتبلاغة القرآن آية دي أما جملة نوتي قابل غافر الذنب جملة شيء من زمن كنت sai Allah ce wa qabilit taubi jimla ce mai zaman kanta shadidul iqabi jimla ce mai zaman kanta zittauli jimla ce la ilaha illa jimla ce mai zaman kanta ilaihil masir a aya ɗaya ka samu jimla nawa to in ka ɗau ayatul kursi jimla goma za ka samu kowace jimla ce ta matun mufida to wannan dai yana nuna yadda alkur'ani yake to da haka yake gaya musu ina wannan ina maganar musailima da haka dai musu wa'azi ya kuma je taimaka al'ala ibn al-hadarami wani ne ɗaya daga cikin kwamandoji da sai jana abubakar ya aika Dan su yaƙi wanda suka yi ridda a garin bahrain ya je ya taimaka masa ma'ana ya tafi tare da wanda suka tabbata cikin musulunci tare da shi ya je ya taimaka musu aka yaƙi waɗannan mutane kamar yadda za mu zo kan maganar ma'ana ala alhadrami insha Allah ta'ala daga cikin wanda ba su yi ridda ba akwai ma'amar ibn kilab shi ma yi wa wa'azi yi wa bani hanifa wa'azi ya hana su da haka ma yana cikin wanda suka je yakin yamama wanda yakin da za mu karanta daga cikin waɗanda suka ɓoye musuluncin su musirin da ba akwai ibnu amr al-yashkuri wanda abokin wani mutum ne da ake kira rajal Ibn umfuwa shi rajal din nan yana tare da musailima don haka waɗannan mutane duk busi kabirci ba akwai amir Ibn maslama da jama'arsa wanda yasa sayyidina abubakar siddiq saboda iya mulki da iya zama da jama'a da a gama kashe fitinar musailima a gama da shi sai ya kalli 'ya'yan waɗannan mutane wanda suka tsaya kan musulunci da 'yan uwan sai ya ba su mukamai na kula da jama'a su kamar a ce wani je ka riƙe guri kaza wani ka kula da guri kaza don haka a nan khalid ibn walid yanzu ya tafi wa taqaddama musulmai suka yi gaba hatta nazala bihim khalidun ala kasibin har Khalid ya je sauka da musulmi kan wani tarin yashi kan wani tudu na yashi yushrifu ala yamama yana ganin garin yamama a gaban shi yushrifu ay yattali'u kamar yana gani yana kula yana kallon da abin da ake a yamama fa daraba bihi askarahu sai ya kafa rundunar shi a nan gurin kan wannan yashi inda yake ganin yamama warayatul muhajirina tutar muhajirai wanda suke hijira jagorancin jagorancinsu yana tare ma'a salim maula abi huzaifa yana wajen salim maula abi huzaifa wanda na ce mana makarancin alkur'ani ne warayatul ansar tutar mutanen madina ma'a sabit ibn qais tana gurin sabit ibn qais shine yake jagorancin mutanen madina washtadda alqitalu yaki yayi tsanani fa an buga yaki hatta hafara sabit ibn qais har sabit yazo ya haka rami hafara bi ma'ana ya haka rami Lika da mai fil ardi ya haƙa wa diddigansa ƙababuwansa guda biyu ya haƙa musu rami a ƙasa ila an sami saƙaihi zuwa rabin ƙwabrinsa ba da ma ta hannatsa wata kafana bayan ya sanya turare ya sanya likabani mana yanzu ya yi shirin mutuwa ba gudu ya yi wannan ramin ne ya sanya ƙababunsa ya binne don ma kada ya gudu kun ji mazaje falam ya zal sabitan hatta kutila haka ya tabbata har aka kashe shi kun ga ya ci sunan shi sunan shi sabit kuma falam ya zal sabitan bai gushe ba yana sabit din sabit ma'ana wanda ya tsaya ya kafe hatta kutila har a kashe shi wa qala ba'd al muhajirin daga nan sai wasu cikin mutanen makka al muhajirun sai suka ce li salim maula abi huzaiba sai kalli salim suka ce masa atakhsha an nu'ta min qibalik kana tsoron a kama na farmaki a karya mu ta bangaren ka fa qala sai ce bi isa al qur'ani ana izan in ku aka yi haka tir da ni mahaddacin alqur'ani ma'ana yanzu na haddace qur'ani Allah ya ban wannan baiwa a ce ta bangare na za a karya musulmi to tirda ne ba hakan ba zai taba faruwa ba wa hamala Khalid ibn walid Khalid ibn Walid ya kawo dauki ma'ana ya dauko jama'a sai ya taho hatta jawazahum har ya ketare su sun maraja a sannan ya dawo ma'ana da ana yakin ya taho ya taho ya zo ya kewaye rundunar yakin ya je ya sake dawowa sun ba wa ƙaba bai na saffai ne sai zo shiga tsakiyar musulmai da kafiran wada'a ilal biraz sai kira da a fito Mana zai ya tsaya ce waye zai fito ya tare ni abin ake kira mubaraza waje ala la ya a ilaihi ahadun illa qatala sai zan ba wanda zai fito cikin kafiran nan sai Khalid ya kashe shi wani za a kan yi wannan a yaƙi wanda ya isa ya tsaya ya ce kowa ya dakata ce akwai wanda ya isa ya fito mu buga shi ma can wanda yake jin ya isa sai ya fito to da haka Khalid haka yi walan mashtaddal qital da yaki yayi tsanani mayyaza Khalidul muhajirin min al-ansari min al-a'rab Khalid gwani ne wajen tsara tafiyar yaki da ya ga yaki yayi tsanani sai ya ware muhajirai daban wanda sahabbai muhajirai sai ware al-ansar daban sai ware kuma larabawa irin na ƙauye wanda su ba a cikin garin madina suke ba su kuma ba cikin muhajirin suke ba sai ware su daban waja ala kulla qabilatin ta tarayatin kowace kabila ya ce ga shugabanku ko al muhajirun ga jagoranku ko al ansar ga jagoranku ko al arab ga jagoranku hatta ya arifan nasu min aina yu'tauna har mutane su iya gane ta ina ne sakaci zai zo ka ga ma'ana cikin waɗannan jama'u ba wanda zai za su a ce ta ɓangaren su aka karya aka zo aka cimma musulmai wa sabara almuslimuna sabran musulmi suka yi haƙurin da yake lam yu'had misluhu ba taɓa ganin irin shi ba wa lam yazalu yataqaddamuna ila nuhuri aduwihim ba su gushe ba suna ta gaba suna ta gaba zuwa ga gaban abokan gabansu annahar shine kamar kirji to ila nuhuri aduwin ma'ana suna tinkarar gaban abokan gabansu hatta fata Allahu alaihim har Allah ya musu buɗe wa wallal kuffarul adbara kabirai suka juya da baya suka gudu hatta dakhalu ila makanin yusamma hadiqatal maut da suka gudu su mutanen musailima suka je suka shige wani lambu wani gini kewayayye ana kiran shi ginin mutuwa an kira shi ginin mutuwa saboda yawan mutanen da suka mutu a ranar a cikin gurin da suka shige wa aghlaqat banu hanifatal hadiqa sai suka ribe wannan lambun wannan kofar wannan shingen wa hatsa bihim sahaba sahabbai suka kewaye shingen yaki yayi yaki kenan wa qala al bara ibn malik sai bara ibn malik wannan sahabi mujabud da'awa ne yana Allah yana amsa addu'ar shi in yaƙi yaƙi aka ji shiru sai a ce ina bara ce da Allah ka rantsi yana cikin mutanen da in suka yi rantsuwa sai Allah ya zartar da rantsuwarsu mana yanzu da bara'u zai tsaya nan ya ce wallahi za a yi ruwa kafin ba sai Allah ya ruwa da haka idan yaƙi yaƙi sai sabe ce ka rantsi sai ya ce wallahi za mu ci nasara sai Allah ya ba su nasara sai ya ce ya ma ma'asharal muslimin ce ya ku taron musulmi alquni alaihim fil hadika ku je ba ni cikin lambun ku ciccibe ni ku wurga ni shi kaɗai zai shiga cikin su fahtamaluhu fawqa alhajafi wa hiya turus sai suka dauki garkuwa ita ce alhajab malai fassara da turus turus jam'i ne na at garkuwa sai suka sanya shi a cikin sun marafa uturusa bin rima suka daga wannan garkuwa din bayan sun sanya shi a ciki sai suka daga ta da mashi suka daga hatta alqawu alaihim min fawqi suriha suka jefa shi ta saman katanga kana karanta irin wannan za gane ashe sabon manzon Allah babu shakka sun cancanci irin yaban da Allah ya musu duk wannan suna yi don su kare addinin da wasu ne zama za su ce ba ruwan mu dai muna yi to shikenan kowa ma je abin da ya ga dama falam yazal yuqatiluhum da aka je ba shi bai gushe bai yana yakar su dona ha. zuwa ga kofar hatta fatahu har sai da ya bude kofar yana yaka yana tafiya yana yaka yana tafiya wa dakhala almuslimuna alhadiqata min hitaniha wa abwabiha daga nan musulmai suka dinga shiga ta hanyar garu ta katanga ta koba yaqtuluna man biha min murtaddina suna kashe wanda suke ciki na waɗanda suka yi ridda min ahlil yamama daga cikin mutanen yamama hatta khalasu ila musailima har sai da suka je inda musailima yake taqaddama ilaihi wahshi ibn harbin sai wani sahabi da ake kira wahshi Ibnu harbin sai ya yi gaba ya je gurin muka musailima faramahu bi harbatihi ya jebe shi da mashin shi fa asabahu ya same shi fa qatalahu ya kashe shi malam yayi namba anan namba ta daya yace wa kana wahshiyun yaqul shi wannan wahshi yana cewa shi wannan wahshi shine kashe Hamza ibn Abdul Muttalib a yakin Uhud za mu zo mu bayani a gaba shi to da ya kashe Musailima sai yake cewa qataltu khairan nasi fil jahiliya na kashe mutumin da ya fi dukkan mutane alkhairi cikin jahiliya yana nufin hamza ibn abdul muttalib ma'ana lokacin ne ina jahiliya na kashe wanda ya fi alkhairi wa sharran nasi bil islam yanzu kuma da na shiga musulunci na kashe wanda ya fi sharri da haka yake yake tunanin yake roƙon Allah ya masa gafara a dalilin wannan abin da yi mu koma sama wa kana jumlatu man kutila qariban min asharati alaf adadin wanda aka kashe sun kai mutum dubu goma tana za gane musailima ba ƙananan mutane tara ba kaɗan ya tara ba wa kutila minal muslimina sittu mi'a musulmai an kashe mutum ɗari shida wasu malamai suka ce dubu ɗaya da ɗari biyu a kashe kamar yadda za mu zo mu faɗa a gaba walaja na ila alqal'a sauran suka fita suka gudu suka shige can cikin ganuwa ta garinsu fasalahahum khalidun sai khalid ya sulhu da su wada'ahum ila islam ya kira su zuwa ga musulunci fa aslamu an akhirihim duk gaba ɗayan sai suka musulunta wa kana qad subiya minhum man adrakahu qabla ad-dukhul ila al-hisn gabanin su shige wannan ganuwar ta garin duk wanda Khalid ya ci karo da shi ya riga ya kama cikin ribatattun yaki tunda bayan sun shiga ganuwar ne aka yi sulhu wa minhumul mar'a daga cikin akwai matan nan allati tasarra biha ali ibn abi wadda ali ibn abi talib yayi sadaka da ita sunanta khawla mala ya kawa kasa sunanta khawla bintu ja'far bin cikin wanda aka amare batattun yaki akwai wannan matar a sai jina ali bin abi talib yayi sadaka da ita bayan an dawo ta fada raban shi fa an jabad lahu muhammadan ta haifa mai da da ake kira muhammad alladhi yuqalu lahu muhammad ibn al-hanafiyya shine wanda ake cewa muhammadu dan hanafiya hanafiyar ai mahaifiyarsa ce ita kuma tana cikin bani hanifa to sai ake danganta shi kama a ce muhammadu dan bahaushiya shine ma'ana al-hanafiya to a cikin wannan zamu fahimci ƙaryar shi'a da suke cewa sayyidina aliyu a yayi fada da gwamnatin sayyidina abubakar tunda yanzu a yaƙi radda ne wanda sayyidina abubakar ya umarni har aka samu sadaka har ya karba yi sadaka da ita har ta yi ba mai da muhammad bin al-hanabi yana cikin manya manyan sadatu ahlul baiti malami ne babba a cikin ahlul baiti to mu dawo mai bayanin yakin a alallabe mun karanta abin da malai rubuta shi ya bamu a takaici khalid ibn walid da ya tuhu bisa umarnin sayyidina abubakar siddiq ya rubuta masa sai jina abakar siddiq ya rubuta masa wasiƙa cikin ta umarce shi da tsoron allah kuma ya tausaya wanda suke tare da shi na musulmai sannan da abin da zai yi shawara da almuhajiru na wal ansar cikin da abin da ya shafi al'amuran yaƙi sannan ya kiyaye falalan muhajiru na al ansar ya sani mutane ne masu falala da daraja sannan kuma ya umarce shi da ya tabbata in an je filin daga ya tsaya kare ja da baya ya tabbata a filin daga kada ya gudu lokacin da aka baiwa Khalid wannan wasiƙa ta sayyidina Abubakar ya karanta sai ce sam'un wa ta'a an ji kuma za a yi biyayya ya khalifatul muslimin da haka daga wannan lokaci ya tafi dan ya yaki bane Hanifa kamar yadda muka karanta anan tare da shi ga musulmai ga manya-manyan musulmai manya-manyan sahabbai da haka ya tafi lokacin da musailima ya ji labarin khalid yana tohowa sai ya yi gabe je wani guri gefen garin yamama shi musailima sai kafa rundunar shi a nan kamar yadda yanzu muka karanta za ku bayanci ai ba cikin garin yamama aka yi faɗan ba fitowa ya waje da ya zo wani guri sai kafa rundunar shi a nan don su tare khalid a gurin wannan kuma yana cikin hikimar ƙwararre a fagen yaƙi don in ya zauna a cikin gari aka shigo to za a gama da komai da komai ne amma in ya fito to mayakan shi za a gama da su alal akalle za a bar mata da yara da sauransu sai ya fito nan ya ziga mutanen shi su ma ya musu hudu ba ya gwada musu cewa su ya iya iyawarsu don su kare addini to a khalid ibn walid da ya zo wannan waje aka haɗu ga musailama ga mutanen shi ga khalid musailama ya sake fitowa ya kalli mutanen shi ya ce alyawmu yawmal ghira ya ce yau fa ranar kishi ce yau ranar da za a nuna kishi ne alyau yake ga mutanen shi yau in huzimtum in kuka bari aka karya ku Tustan tustankahun nisa usabiyat to matan ku da za a kama za a aure su ne za su yi aure ba tare da suna so ba da haka ku yaƙi ku kare mutuncinku da matanku abin ya gaya musu kenan duk wanda ya karanta tarihi ya sai da balarabe yake akan mutuncin shi musamman in ya shafi mace da haka ya kalli wanda ya ce to ku tsaya ku kare mutuncinku da matanku shi kuma Khalid da ya zo ya sauka wannan guri da muka faɗa wanda shi kuma da gurin yana kallon garin ya mama gaba ɗaya nan ya zauna ya kasa rundunar shi almuhajiru ne ya sanya musu salim maula abi huzaifa al'ansari sanya musu sabit ibn qais sannan su ma larabawa ya ware ya ba su jagorancinsu larabawan ƙauye mutanen ƙauye kenan da haka da ya sauka a nan gurin ana aka fara yaƙi ana aka yi wannan yaƙi duk wannan fafatarwa an yi ta a gurinta to su ma mutanen musulma sun yi yaƙi da ba taɓa yin irin shi ba su ma musulmai sun yaƙin da ba taɓa yin irin shi ba har ya zama na ma rana abinda sahabbai suke wa junansu wasiya ca ya ashaba suratul baqara ya ma abota suratul baqara batala sihrul yau yau ba wani sihirin musailima ya kare kan ku ji tsoro kuma wani abin da ya kamata mu sani ita wannan runduna ta Khalid da yawa daga cikin su ma'addata alqur'ani ne da haka manya-manyan sabbatai ne manya-manyan sabbai ne masu daraja shi yasa sun nuna gwaninta sun kuma nuna jarintaka mun ji dai abin da Sabit ibn Qais yayi ya karami ya sanya kababen shi ya binne bayan ya salli kaba ne ya sanya turare ya tsaya har sai da ya shahada a wannan wajen salim maula abi ba mun ji abin da yake faɗa in har na bare aka karya musulmi ta bangare na bi isa hamilul qur'ani izan ana izan to ne tirda ne a ce ma haddacin alqur'ani zaid ibn al-khattab zaid ibn al-khattab shi kuma yana cewa ayyuhan nas yace ya ku mutane addu ala adrasikum yana cewa sabbai yan uwan shi kowa ya cije turmin bakin shi wadribu fi aduwikum ku daki makiyanku wamdu quduman ku miƙe ku yi gaba wallahi la atakallamu hatta yahzimahumullah aw alqallaha fa ukallimahu bi hujjati yace ni wallahi daga wannan magana ba zan ƙara magana ba ko dai sun in karya su mun ci nasara ko kuma ni nayi shahada in je in gamu da Allah da hujjata haka ya shiga ya ta yaƙi shi ma har ya shahada abu huzaifa shi ma na makarancin alkur'ani ne a abu huzaifa wancan salim kenan yana cewa ya ahlal qur'ana zayyinul qur'ana bil yana ya kuma haddatan qur'ani ku kawata karatun alkur'anin ku da aiki mu ga aiki a aikace da haka shi ma ya shiga yayi ta bugawa har sai da aka ji mai ciwo sai da ta kai bai iya komai aka ɗauko shi aka da shi Khalid ibn Walid mun ji yadda ya tuho. ya shigo cikin wannan rindina yana cewa ana bin walidi la'audi ana bin amirin wa zaidi ni ne dan walid al'audi audi shi ne raƙumi tsoho tsohon raƙumi to ni ne dan walidi wanda yake raƙumi da ɗaɗɗan raƙumi tsoho amala garma wanda aka sani ni ne dan amir dan zaidu mana yana nuna cewa ga shi nan fa ya shigo daga sannan sai kira ya ɗaga murya ya ce wa muhammada haka a lokacin sahabbai suke faɗa sai ya zama duk wanda ya tare shi a ranar sai ya kashe shi haka yaƙi ya ta yi sai da aka je dab da inda musailama yake sai khalid ya ce a dakata sai ya bijirawa da musailama cewa ya karɓi gaskiya ya da musulunci ina shi kuma musailama ya nisa da yake mai sihiri ne shi ɗaninsa ya zo masa da haka ana mai magana yana kawar da kai yana ƙara yana shaidanci sai Khalid ya kyale shi da haka sahabbai suka tsaya suka dage a wannan lokacin suna yaƙi ba su ja da baya ba ba su aje ta su ba har sai da suka kora waɗannan jama'a musailama cikin wannan hadiqatul maut inda muka ji bara ya ce a zo a tura shi bara ya shiga shi ma ya taya har ya buɗe ƙofar lokacin da ya buɗe ƙofar ne musulmai suka shiga wasu suka haura wasu suka shiga ta ƙofa suka je suka samu wannan har suka je inda musailima yake lokacin musailima yana tsaye jikin wata katanga bakin shi yana kumfa saboda tsabar shedanci shedan ya zo masa ba ma ya gane abin da ke kusa da shi saboda fishi haka yake in shedan shi zo masa ce sai a ga yana kumfa bakin shi yana kumfa yana cikin wannan yanayi shine wahshi ya zo ya kashe shi abin da ya faru shi wa shi balallan bawa ne na jubairu ibn mut'im don haka shi ya kashe hamza ibn abdul muttalib ranar uhud wanda ya sanya shi ya kashe hamza ibn abdul muttalib shi ne ubangidanshi shi ma'ana jubairu ibn mut'im shi ya sanya shi ba kamar yadda ake cewa hindu ce ta ce ya kashe shi ba aka ce ta ce ya kashe hamza za ta yanta shi to ba ma bawanta bane a tarihi wannan kisan ƙarya ce bata inganta ba cewa wai ta zo ta yanka cikin sayyidina hamza ta ci hantar shi wannan bai inganta ba riwayar bata inganta ba Kin ba ta da inganci shewa shi balallan bawa ne na jubairu bin mutaim da haka shi ya kashe hamza aka yi mai alƙawarin za a yanta shi sai aka yanta shi bayan ya kashe hamza ibn abdul muttalib da haka sai ya zamana shi hamza ibn abdul muttalib ya zama sayyidu shuhada kamar yadda manzon Allah ya faɗa shi da ya dagarin makka yana nan yana nan sai aka zo yin fatuhu makka kamar yadda kissar shi yake ba da kissa din yana ba wasu daga cikin sahabbai kissar abin da ya faru yana cewa a inna hamzata shi shi da kanshi kissar tana cikin sayyidu bukhari yake cewa inna hamzata hamza ibn abdul muttalib qatala tu'ayma ibn adi ibn khiyar bi badr ya kashe tu'ayma dan adi dan khiyar a yakin badar shi hamza ibn abdul muttalib fa qala li maulaya sai ubangidana wanda yake mallaka ta wanda nake bawa a wajensa sai ya ce min shine jubair ibn mutim sai ya ce in qatalta hamzata bi ammi fa anta hurrun in ka kashe man hamza wanda ya kashe faffana karama faffana da ya kashe to aima ibn adi to in ka kashe hamza saboda ya kashe to aima na yanta ka wannan wa shi ne yake ba da labarin abin da ya faru ya ce falamma an kharajan nasu ama ainaini da mutane suka fita a shekarar da aka yi yakin uhud a nan ainaini duwatsu ne da suke kusa da dutsen uhud ya ce kharajtu ma'an nasi ilal kitan ni ma na fita tare da mutane dan in yakin falamma anistafu lil qitali yace da mutane suke sahu don yaki kharaja siba'un faqala hal min mubariz sai wasu gwaraza masu karbe zakuna daga cikin mutane suka fito suka ce akwai wanda ma'ana zai yi mubaraza a siba afwan siba sunan mutum ne sai siba'u ya fito ya ce akwai wanda zai fito mu buga fa kharaja ilayhi hamza bin hamza ibn abdul ya fito fa qala yace ya si ba, yabna ummi ammar muqatti'atil buzuri wannan kalmomi ne masu nauyi kamar da hausa ka ce zagi ne sai jina hamza ya kalli wannan kabiri ya gaya mai kalma mai mummuna ya ce a tuhaddullaha wa rasulahu kai yanzu kana ja da Allah da manzansa sai sai jina hamza ya hau kan wannan kabiri sai ya kashe shi take gama da shi washi ya ce ni kuma sai na ɓoye bayan dutse lokacin da hamza ya zo daidai da ni bai ganni ba sai na jefe shi da mashi sai mashin ya shiga ta ma'ana kirjin shi ya fito ta bayan shi yace to wannan shine abin da ya faru da aka dawo yaƙi ni ma na dawo gida yace na zauna a garin makka har musulunci zo ya da garin makka da aka yi fatihu makka musulunci ya sai ya fita sai ya gudu ya koma ta'if yace a can ta'if din sai mutanen ta'if suka ga za su aiko da dan aike gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni kuma na samu labari cewa manzon Allah baya kashe yan aike da haka sai na shiga cikin tawagar yan aike din har na zo inda manzon Allah yake yace da manzon Allah ya gani sai yace a anta washi manzon Allah ce kai ne washi qultu na'am nace eh sai manzon Allah ce a anta qatalta hamza kai ne ka kashe hamza qultu qad na min al ma balagak yace to abin da a gaya maka ɗin haka ne balaga ce cikin zance kai ne ya kashe hamza kare bai mai ko ce eh ni na kashe shi in ya ce ni na kashe shi babu nadama a ciki kenan amma sai ce to abin da a gaya maka haka ɗin ne wannan alama ta nadama kenan tunda yanzu ya zo ya musulunta ne sai manzo Allah ce fa hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni ko za ka iya kawan min da fuskarka ya zama ba na ka. wanda yake nuna maka a musulunci in ka karɓi kalmar musulunci to duk abin da ka yi al'islamu ya jibbo ma kabla to dubai yadda manzan Allah ya ji zafi da aka shi sai jina hamza ya yi takaici ya ji zafin abin yau ga wanda ya kashe sai jina hamza ya zo zai musulunta iya abin da manzan Allah ya ce ce ka kauce in daina ganin ka kurin amma bai ce ba za ka musulunta ba za ka karɓi musuluncinka ba da haka za ka ji jahilai zana cewa abu biyan ya yi kaza ya je a yakin uhud ya yi kaza a ya a fatu makka ya yi kaza kuma ku zo ku ce yanzu ya musulunta ya zama mutum kwarai to wa ma zalika ka bi aziz abu ne mai sauki a gurin allah lamarin a hannun allah yake qala yace fa kharajtu yace to sai na fita na na bar garin ya ce lokacin da manza Allah ya bar duniya musailamatul kazzabi ya fito sai na ce a raina in ji washi la janna ila musailima wallahi zan fita in je inda musailima yake la'alli aqtuluhu fa ukafi bihi hamza wa la'alla in kashe shi in saka irin abin da na yi wa kashe hamza ibn abdul muttalib da nai. da haka sai ga bari ya fita yanzu ga dama ta samu ya ce sai ya fita tare da mutane ya ce har abin da ya faru ya faru har muka shiga cikin wannan hadikatul maut ya ce sai ga wani mutum a cikin garu kamar raƙumi yana ta firje haka yana zubar da kumfa ya ce sai na harbe shi da mashi ya fito ta bayan kafaɗinsa sannan wani mutum madina ya jira kan shi ya dake shi da takobi a kan shi daga nan musailama ya mutu da aka washe shi da ya kashe shi wancan mutum madina ya karasa shi to akwai wani mutum da ake kira muja'a shi wannan mutum khalid ya kama shi tun gabanin ya karaso ya mama shi kuma ya tafi ɗaukan fansa ne da mutane wajen mutum arba'in ko sittin ya dawo suka ci karo da rundunar khalid sai khalid ya kama shi da yake duk ba musulmai bane duk khalid ya kashe su da ya zo kan muja'a sai ɗaya daga cikin mutane ce ka bar wannan ka shawarce shi kan abin da ya shafi yaƙi ya san banu yamama ya san garin yamama kai ya san bani hanifa ya san garin yamama zai taimaka maka wajen cin nasara sai khalid ya ban shi sanya mai mari da haka shi yake ba su bayanan inda ya kamata a da inda ya kamata a bi bayan ma an gama yaƙi ɗin khalid ya fito da shi ya ce ya nuna mai musailima a zo kan wanda ya ce wannan shi ne a wannan ne ce a har sai da aka zo kan musailima ya ce to gashi wannan ne musailima ya gwada shi ce shi ne musailima shine Khalid ya ce to Allah ya munana shi ko kuma Allah ya wajaran ku da kuka bi shi waɗanda suke shahada a yakin wannan yakin sha kira ma'arakatul yamama wanda suke shahada akwai Sabit ibn Qais wanda mun ji yadda ya kan har ya shahada kuma dama can manzo Allah ya mai bushara da da, da shahada shine mutumin da suke cewa bayan mutuwarsa kuma aka zartar da wasiyarsa wanda ya yi bayan ya mutu shi bai yi wasiya ba sai da ya mutu sai da bayan ya mutu ya yi wasiya abin da ya baru bayan ya yi shahada sai wani musulmi ya kwanta a bayan an gama yaƙi wani musulmi yana bacci sai ya ganshi a cikin bacci sai ce me ya faru sai sabi da ke cewa jiya da aka kashe ni wani mutum musulmi ya zo inda nake ya cire sirken da ke jikina sirke ne mai tsada ya tafi da shi can masaukin shi can cikin rindina ya je ya ɓoye shi ya ɗora kaza da kaza a kan shi da haka in ka je ka samu khalid ya aika a karɓo wancan sirke na da wannan mutumi ya cire ya ɓoye in an je madina kuma ka je gurin khaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya masa cewa ana bi bashi wane da wane suna bi na bashi ya biya sannan bawa na wane na yanta shi kakka yadda ka ce wannan mabarki ne baka ƙi sai ya farka nan da nan ya je gaya khalid kuma aka je inda ya faɗa aka samu silken a gurin aga wata karama bayan fa ya mutu aka sace silken amma dai da haka allah ya sanar da shi cewa yanzu bayan ka mutuwa ne ya ɗauki silken ka ya kai guri kaza wannan yana gwada mana kenan wanda ya mutu zai iya ba da saƙo ta hanyar mafarki shi sa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mabarki na kwarai bushara ce da ake mumini ya gani ko a ganan masa ma'ana in mutum na kwarai ya mutu sai wani ya yi mabarki ya ganshi aljanna bushara ce mai kyau ko kuma a'a kai a ganan maka bushara din wani ya gano maka kyakkyawar bushara samma mutumin kwarai kuma a yi kyakkyawan mabarki a kan shi wannan alamu ne da suke nuna cewa yana cikin kyakkyawan yanayi da haka Allah zai iya kaddarawa ya bada sako ta cikin mabarki sai dai kamar yadda muka sani ba a karɓar sakon da ya saba addini kuma dama in na ƙwarar ne ba zai bada wanda ya saba addinin ba zai yi mabarki ne kila yanzu mutum ya iya mutuwa ana bin shi bashi bai faɗa ba bai bai riga ya sanar da iyalan shi ba da dangin shi kasancewar Allah yana so ya kubutar da shi sai ka ga an yi mabarki ko matan shi ko dan shi ko wani na jikin shi sai ya mabarki sai ya gaya cewa wane yana bi na bashin kaza da kaza da Allah ku je ku biya min yana barka abinci ka ga ka ne a biya masa to wannan ya faru ga sabi cikin wanda suke shahada akwai Zaid bin al-Khattabi wannan Zaid bin al-Khattabi yayan Sayyidina Umar ne ya riga Sayyidina Umar musulunta ya je yakin Badar ya je dukkan yaƙo yaƙen da aka yi bayan Badar kuma ya yi shahada a wannan yaƙi da aka yi na Yamama yana rike da tutan musulmai sai jina umar yi bakin ciki Ɗaukin da ya ji cewa yayin shi yi shahada har yake cewa ya riga ni zuwa ga abubuwa kyawawa guda biyu ya riga ni shiga musulunci kuma ya riga ni shahada cikin wanda suke shahada akwai abdullahi bin suhail ibn amr wannan mutumin ya je yakin badar tare da baban shi shi sun fito da baban shi ba a cikin tawagar kafirai to amma musulmi ne yana koyin musuluncin shi ana zuwa yakin badar ana zuwa da aka bada yaki sai koma cikin musulmai da aka yi yakin badar don aka ake ba cikin musulmai wanda suka je yakin badar to shi ma ya shahada a yakin yamama yana da shekara 38 wasu ma sun ce wasu kuma suka ce a ya musulunta tun da wuri balma ya taɓa yin hijira zuwa ga habasha cikin wanda suke shahada akwai abu dujana simak ibnu kharisha wannan sahabi abu dujana ka karanta yakin uhud kaga yadda ya yi bajinta yadda ya zo da yaƙi ran caɓe ya ce ya rasulallahi ne maka mu baya akan mutuwa shi ma ya je ya shiga ya yi gwarzantaka cikin wannan yaƙi na musailama kuma a can ya yi shahada balma shi lokacin da aka buɗe wannan hadikatul mauti ɗin ya zo garin ya haura sai kafa shi ta karye haka da karyewar kafar ya dinga yaƙi har ya shahada cikin wanda suke shahada akwai abbad ibn bishir ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai mai daraja yana ɗan shekara arba'in da biyar wannan sahabi allah ya bashi wata karama tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je gidan manzon allah ya yi dare da ya fito sandar da yake rike da ita sai ta zama tocilar sai haske yana haskawa yana ganin hanya har gida ya musulunta a hannun musa bin umair kuma ya yi yaƙi ya yi bala'i kyakkyawan bala'i a yakin yamama yana cikin wanda suke jaruntaka kuma ana Allah ya rayuwar shi cikin wanda suke shahada akwai at-tufail ibn amr ad-dawsi al-azdi wannan sahabin ana ce mai qutnataini ma abocin auduga guda biyu in ka karanta kisan shi mutumin yaman ne ad kabila ce a yaman kabilar su abu abu zarrin kenan to da ya ji labarin manzan Allah da ya shigo garin makka kai ya shigo garin makka lokacin manzan Allah ya fara wa'azi sai mutanen ƙuraisha suka kira suka ce to akwai wani mutum fa a garin nan kai hankali wallahi ka ji shi zaka zama irin shi sai ya samu auduga guda biyu sai ya toshe kunnuwan shi dan ma kada ji wa'azin manzan Allah da haka yana yawo sai kuma can sai yake ce a? Ah, ni ba mutum ne mawaki mai balaga da fasaha ya zan ara hankalin wani in dora a kaina bari in cire in ji mana ai ni ma zan iya ganewa da ya cire sai ya zama sababin musulunta shi shi ne ake ce mai zalkutsanatai ne da ya musulunta sai ya tafi garinsu can ya je ta wa'azi ya zo madina a zamanin sai jina abubakar siddiq ya je yakin ya mama a can ya yi shahada da yawa daga cikin ansar da almuhajirun sun yi shahada wanda muka ce mafi yawancin ma da suke shahada mahaddata alqur'ani ne wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce to a zo a sake rubuta qur'ani a tattara shi guri guda kamar yadda zamu zo mu karanta magana a gaba ko kuma zamu zo mu yi bayanin a gaba yana da cikin abin da jira Abubakar yayi bayan an ji yakin nan sai aga an kashe mahaddata alqur'ani sama da mutum 70 to sai wasu suka bada shawara cewa a hada alqur'ani din da haka wannan yaki babu ko shakka garin Madina an yi farin ciki da nasarar da aka samu amma kuma an zubar da hawaye an yi kuka da rashin manya da akai. ta kowane bangare an samu damuwa to bayan an gama shi wannan mutumi da Khalid ya kama muja'a wanda na ce yana taimaka masa wajen sanin wannan da ya lura cewa cikin wannan gari yanzu abin da ya rage a garin nan mata ne da yara shi kuma dan garin ne shi Khalid bai shiga garin ba tukun sai ya ce wa Khalid kakka shiga garin nan akwai mayaka masu yawa a ciki abin da za a kai sulhu da ni a madadinsu sai in je in gaya musu shi kenan sai sulhu ya zauna shi kuma Khadija ga yadda aka ta tunda an sha wahala ga wanda suka ji ciwo ga wanda suka ji rauni sai ya ga cewa to shi ma ya tausaya musulman da suke tare da shi sai ya ce a zo a yi sulhu da aka yi sulhu sai mu ja a ya cewa Khalid to bari in shiga in gaya musu a jira ni da ya shiga sai ya samu mata duk mata ne yawanci a garin sai yara sai ce abinda za a yi ku yi shiga ta mayaka ku hau saman ganuwa ku dan tuturo kawunan ku haka suka yi wannan shiga din suka leko to da kharij ya gansu birjik sai dauka mayakan ne da haka da wance ya fito ya ce to sun yadda sun yadda za su da musulunci za su zauna a musuluncansu da komai don haka ba magana yaƙi sai khalid ya karbi wannan ma'ana uzuri na suka musulunta gaba ɗaya suka dawo kan gaskiya duk ma waɗanda aka kama a cikin gari Khalid ya mayar da su wanda aka kama gabanin a shiga gari ne wannan Khalid ya rike su wanda muka ce daga ciki akwai wadda sayyidina Ali bin Abi Talib ya sadaka da ita Khawla bintu Ja'far ibn Qais wannan yaƙi ya bara a shekara a ƙarshen shekara ta 11 bayan hijira to wannan shine a wanda shine yadda gama da Musailamatul Kazzab abinda zamu tashi shine riddatu ahlil baharaini duk wannan kamar yadda na nake ta faɗa mana a baya yana sawwara mana irin yadda sabon manzo Allah suke kokari yadda suka rayu da yadda suka ba addini kariya da kuma wanda yake nuna mana wajabcin mu ma lalle mu tsaya mu ba su duk irin kariyar da zamu ba su dangane da mutanen da suke bata su domin sun kiyaye addinin sun tsaya har addinin ya iso gare mu a ina ga anan ya kamata mu tsaya a in ya so sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu dora wallahu a'lam akwai sanarwa guda biyu akwai dan uwa da muke karatu da shi a nan Allah ya wa mahaifinsa rasuwa cikin litinin da ta wuce a bacirawa dan uwa Abdullahi yakan zauna a nan ya zo ya tafi to nan da koyo shi yana tare da mu da haka muna ta yin uwa za su sa mahaifinsa cikin addu'a Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa abu na biyu kuma ba ba bukata a ce sai mun ta sake maimaitawa duba da abin da muke fuskanta na zaɓe a gobe ni jan hankalin da zan mana guda ɗaya ne tak Shi ne mu kiyaye wa kanmu ni'imar da Allah ya mana duk wani abin da zai zama fitina mu nisance shi duk abin da zai ka fitina da zubar da jini mu nisance shi a yana daga cikin manya-manyan ni'imomi zama lafiya ba za ka gane zama lafiya ni'ima ba ne sai in rashin zaman lafiyan ya zo muna ji dai nan makota da mu jihohin da suke makotaka da mu za ga fita sallama